muna asabar wato sha shida ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wacce ta daidai da yau hudu kenan hudu ga watan takwas miladiya dubu biyu da sha biyu muna cikin suratul zariyat a jiya mun tsaya kan aya ta ashirin da uku a yau za mu ɗora kan aya ta ashirin da hudu ne allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم نعم الله ملوكك يتي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المقرني شنقو بارن باكن النبي إبراهيم ababen girmama wannan ko ya zo maka labarin su izdakalu eh, alaihi faƙalu salama lokacin da suka shiga alaihi wato wurinsa faƙalu suka ce salaman aminci ala salamun shi ma ya ce aminci ƙawamin munkarun ku dai mutane ne wanda ba a sani ba faraga ila ahlihi bayan nan sai ya shiga wajen iyalinsa fa a jirgin ijlin sani ya zo masu da wato kosasshen nama na dan mariki fa qarrabahu ilaihim ya kusantan masu da shi qala yace ala ta'kulun shin bakwa kwa ci ba ba ba kuwa fa aujasa khifa sai ya koye tsoro wato filgita, wani tsoro da ya daga gare su ya koye masu tsoron wato ya nuna masu kamar bai ji tsoron su ba qalu la takhaf su kuma suka gane cewa ya tsorata suka ce masa 'Kar ka ji tsoro wa basharuhu bi ghulamin alim sannan suka yi masa bushara da ainihin wato yaro masani ya Allah ya ci sai mu فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم نعم bayan abin da ya gudana na bushara da suka yi mai cewa zai sami ɗa mai ilimi fa aqbalat fi sarratin sai masarki wato sai matarsa ta zo inda suke wurin wannan baƙi, ta zo wurin fi sarratin tana mai sowa tana mai magana mai ƙarfi fa wajen har ma ta mari fuskarta ko ta da ki fuskarta wa qalat tati azuzun aqim oho wanda ya girma sannan aqimun wanda baya haihuwa shine zai sami ɗa a yanzu tana mamaki alu kadhalika qala rabbuk suka ce eh haka nan ubangiji ke ce za a ba shi da inna huwal hakimul alim shi ko Allah shine mai hikima cikin duk abin da ya alimun kuma masani abin da ya a baya da wanda zai nan gaba wannan kissa ta annabi ibrahim wanda a wannan sura aka kawo ta a takaice a wurare a baya can ta gabata wato ainihin daban-daban a cikin surori na alkur'ani kamar a nan yadda muka ji ta an kawo ta kuma kamar yadda shi qur'ani wani bangaren suke fassara wani bangare nashi wato ainihin malam yake cewa dangane da ita kissa ɗin, domin a nuna mana yadda labari yake a cikin alqur'ani yake summa zakara ta'ala ba'd al-qisasi litakuna ibratan li ulil albab baya dinna muka ji ajiya to yau kuma Allah wato a waɗannan ayoyi Allah zai ba mu labari na ayoyi da kistoshi na annabawan da suka gabata domin kisoshin su zama abin la'akari abin izina a gare mu zama abin izina ga ma'abuta hankula faƙala sai Allah ya ce hal ataka ay khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ake ma wannan maganar shin labari ya zo maka wa hal bi ma'ana qadi mala ya fassara hal anan ma'anar ta qadi kamar haƙiƙa kinan haƙiƙa labari ya zo maka amma wasu malaman tafsirin suka batta a ta hal tambaya ce shin ko labari ya zo maka wannan ana tambayar annabi labari an tambaye shi ba dan ya bada amsa ba dan ya sami shauki idan zaka ba mutum labari kawai ka kama bashi ba tare da ka jefa mai tambaya ba to ba zai sami shauki kamar ka fara tambaya shi shin yau ko ka ji wani abu da ya faru a cikin gari kai ka san bai jin ba to fa kai mai wannan tambaya zai saurara da yin ji menene an fahimta amma daga zuwa kawai ka ce mai ai kaza da kaza ya faru cikin gari garhinsa sai ka faɗa wani labarin yana wani tunanin bai ji ba so da haka a babin ta take wasu malaman tafsiri suka ce hal ɗin Idan a jawo hankalin annabi ya daɗa sa shauki na kwaɗayin ya ji ba shi ba mu ma haka yanzu da muke karanta wannan aya har yau har gobe za ka so ka ji menene labarin hala ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukramin wa hum mala'ikatun ithna asara aw asara aw aw salasatun aka ce labarin baƙin nan na annabi ibrahim ko ya zo maka suwaye bakin nashi ababen girmamawa aka ce ai su ne mala'iku ne wasu malaman tafsirin suka ce su goma sha biyu wasu suka ce a'a su goma ne wasu suka ce a'a su goma sha uku ne wannan dai duka idan ba na ce karara da annabi ya faɗa da dinsu aya ko ta faɗa mana ba a nan to sai mu rabu da wannan mai yadda dai baki ne suka zo kuma ban ainihin mala'iku ne kamar yadda gaba za mu ji bayani an gane da kyau minhum jibril alaihi salam daga cikin su akwai mala'ika jibril waɗannan bakin iz dakhalu alaihi fa salama lokacin da suka shiga wurinsa shi annabi ibrahim su wannan bakin sai suka ce masa salaman suka yi masa sallama wacce jumla ce a nan wurin fi'iliya wato ainihin nusallimu alaika salaman kinan muna yi maka sallama sallama qala salamun shi ma ya mayan masu yace amri salamun ni ma al'amari na a gare ku shine Aliki, an gane da kyau saboda haka da suka shiga suka yi masa sallama shi kuma ya mayan masu da wannan sallama din to amma sai ya ce ainihin qaumun Munkaru ko mutane ne Munkaru a nan malaman su ce la na arifuhum mutane ne da ba mu san su ba wato baki ne da kuka zo ba mu san wato ainihin ba mu san su ba falamma a wata ayar san da ya zo cikin sura wata sura da ta gabata cewa a nan wurin ya faɗi wannan ne falamma ra'a aidiyahum la tasilu ilaihim yayin da ya ga hannayensu da ya miƙa musu abin da ya miƙa musu na abinci ga hannun bai kaiwa yanda bako in ya zo ka iya miƙa musu hannu a yi musafaha to daga nan ne ainihin yayin da ya ga haka na sharafin sai ya kyamace su ma'ana ya ɗan firgita ya tsorata kamar yadda wasu ayoyin suka zo da wannan wato ainihin mara a aidiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifa a yanda ga hannayensu ba sa isa zuwa gare shi saboda haka sai ya dan yi sannan kuma wa awjasa minhum khifa amma duk da haka ya koye masu tsoronsa qalu la takhaf su kuma suka gane ya tsorata sai suka ce kar ka inna ursilna ila qaumi lu'in wa aiko mu ne zuwa ga mutanen lu'in wato ainihin wa mara'atuhu da matan nan tasa fa'imatu fadhikat matarsa tana tsaye wato ainihin matar shi annabi ibrahim kenan tana tsaye lokacin da bakin suka zo suke mana magana sai ta dariya wannan cikin suratu hud kenan to haka yazo a can sannan har wa yau a cikin suratu hud din a wani wuri yadda yazo qala ya laita wato ainihin ya laita a alid wa ana ajuzun take cewa da aka yi masu bisharar nan a ƙarshe ba an masu bishara ba cewa shi zai haihu to haihuwa tun da shi za a ba haihuwa kaga dole tare da matarsa kenan to ne sai take cewa kai tona a alid wa ana ajuzun yanzu zan haihu bayan ni ina tsoho ko tsohuwa wa haza ba'di shaykhan ga mijina nan shi kuma shi ma ya manyanta ya zama tsoho inna haza la shay'un ajib kai wannan abin mamaki ne qalu sai suka ce a ta'jabina min amrillah yanzu kina mamakin al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu wa ainihi wa barakatuhu alaikum ahlul bait ai rahmar Allah ce zai ba ku da girmanki da tsufanki da hakanan mai gidanki ainihin suka ce da albarkasa alaikum akan ku ahlul baiti ya ku ahlul baiti na ce ahlul baiti tun daga kan annabi ibrahim ake kiran su ahlul baiti sannan ayan nan daidai nan zamu ga akwai rabi ga shi'a da suke cire aisha su ce ba ta cikin ahlul baiti su cire matan manzo sallallahu alaihi wa sallam su ce ba su cikin ahlul baiti wanda wannan gashi ita mace ce ake magana da ita sannan da aka tashi magana da ita da mijin za a ba haihuwa sai aka haɗa sun aka ce mai ƙaru a tajadina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum da ita fi annabi ibrahim da ita kenan da kuma 'ya'yan da za su haifa su aka hada ake wannan jami'i ɗin ko wa barakatuhu alaikum ahlul baiti albarka Allah ce tabbata a gare ku ya ku ahlul baiti innahu hamidun majid lallai shi Allah abin yabo ne sannan kuma shi mai girma ne abin girmamawa to kaga waɗancan ayoyi na cikin suratu hudu sun ƙara fassara mana waɗannan ayoyin da suka zo a nan wurin cewa kissa ce ta annabi Ibrahim da take ɗauke da abubuwa guda biyu na farko dai za a yi masa bishara da cewa za a ba shi ɗa bayan ya sami shekaru masu yawa sannan kuma ƙarshe na zuwa mai sa wannan bushara za a wuce a je a halaka ainihin mutanen annabi ludun da suke wannan aiki mummuna wanda bai da daɗin fadi. abin da kisa ta kunsa kenan to shine yanzu ana fara bayani akan ainihin sako din da bushara da aka aiko su su yi mashi suka biyo a wurinsa da siffa ta mutane da suka zo ainihin a irin wannan siffa sun zo ne da siffar da shi annabi ibrahim ya zata mutane ne sun zo sun mashi sallama to a irin girmamawa irin na annabawa ga bako in sun yi bako saboda haka ya masu sallama sannan bayan nan ya ga bai gane su ba sosai ya ci gaba ainihin da wato bayani da yin abin da ya dace a bako a da ya zo ya masu sallama ya nuna dai duk da bai san su ba faraga ila ahlihi sai ya shiga wajen ahalinsa wato sirran a asirce kenan fa ja'a bi ijlin sanini ya zo masu da ainihin nama na sa sannan kuma naman mai mai mai koshi kenan shine da ijlin hanizin kamar da zo cikin suratu hud wa ana da ainihin soyayyen dan sa soyayyen dan mariki wanda yake ainihin kowa zai bukace shi fa qarrabahu ilaihim sai ya kusantan masu da shi wannan abin da ya kawo masu na wannan walima din kale yace ala Akulu, yanzu shin ba kwa ci ba ma'ana ba kwa ci abin da na kawo muku nan ba domin bakon ka ka mai abinci kakan so ka ga ya ci fa aujasa minhu khifa da ya gama su cin ba sun kame to daga nan sai ya wato ya ɗan firgita amma duk da haka ya ɓoye tsoronsa a gare su falu ainihin sai suka ce la ta haf sai suka gane ya firgita har ka tsorata inna rusulu rabbika mu manzanni ne yan aike ne na ubangijinka aka aiko mu zuwa gare ka daga nan wa basharuhu bi gulamin ali suka yi masa bishara da yaro masani yara wato zai ilmin kafirin ma ilimi mai yawa huwa ishaqa kama zukira fi hud shine annabi ishaq kamar yadda aka faɗi cikin suratu hud wa huwa wa'adun min allahi li ibrahim wato ainihin ba'da subuti-liyasi, adatan wani alkawari ne da Allah ya ma annabi ibrahim zai ba shi da bayan ya kai tsammani ya sami shekaru masu yawa bai sami haihuwa ba Allah alkawarin zai bashi shi ɗaya an gane da kyau fa aqbalat imra'atuhu fara sai matarsa sarratu sai ga ta ta zo wannan wurin fi sarratin wato da ta ji abin da suka faɗi za a ba shi da sai ta juya fi sarratin ai sai hakin tana mai wata suwa haka mai ƙara ƙara irin ta mamaki kenan fa sakkat wajhaha ay laqamathu sai ta dan doki fuskarta duka irin na mata da suke na mamaki in sun ji abin mamaki wa qalat sai ta ce ajuzul ake oho wannan illa ta take hana haihuwa ko wanda ya manyanta ya sami wasu shekaru kuma ya kalle na haihuwa to shi ya riga ya manyanta yanzu shi za a ba haihuwa sannan aqim wanda yake ko da yana haihuwan ma ya tsufa ya daina to balle kuma aqim wanda da ma can bakara ne baya haihuwa din ana ganewa da kyau wannan shafi faɗi magana duk a matsayin mamaki take yi ana ganewa da kyau qalu sai suka ce ai qalu ar-rusul waɗannan manzannin ne mala'ikun da suka zo masa da siffar mutane sai suka ce kazalika qala rabbuk haka nan ubangijin ke ce za a ba shi da kuma tare da ke za a ba ku wannan ɗaɗin an gane da kyau innahu huwal hakimul alim lallai shi wato ainihin Allah mai hikima ne cikin duk abin da zai yi da kuma wanda zai yi sannan kuma masani ne game da halittunsa abin da ya yi na halittunsa da kuma wanda zai nan gaba wannan isa karkashinta ibn kasir ya kawo wasu ladubba har shi yake cewa wato malamai sun yi bayani ma'abuta ilimi kan girmama bako shin girmama bako wajibi ne ko kuwa a'a mustahabi ne bayan ya kawo maganganu na malamai yana nuna wasu na ganin idan aka yi bako a ƙa'ida ta musulunci to wajibi ne a girmama shi kun gane da kyau wannan kissar ya kawo ta shi ma ibn qayyim ɗaya daga cikin magabata shi ya ma a cikin littafin sa alfawa'i ya fitar da fa'idoji wajen goma sha biyar karkashin ayan nan na abin da ya kamata a yi mabako da abubuwan da suke na girmamawa an gane da kyau wa muka duba da maganar shi ibn qayyim da kuma shi maganar ibn kasir din da aka hada su a nan wurin sai mu ga cewa shi yana nuna cewa farko dai in kuka dubi kisar yadda ta faru ko farko aka ba annabi labari shin labarin annabi bakin nan na annabi ibrahim sun zo wato ya zo maka to sai aka fara kissa din farko aka ce aka nuna su bakin da ya mukurami ne ababen girmamawa ne sai ya ibn al-qayyim yace tashe duk bako in ya zo asali to ake ka girmama shi ka karrama shi ka mutunta shi kamar yadda annabi ibrahim aka nuna bakinsa ababan karramawa ne sannan aka nuna da aka ce izgatalu alaihi da suka zo kawai suka shiga wurinsa sai aka nuna annabi ibrahim dan karancin sa shi karan kan shi har wurin saukan baki garin da wurin saukan baki na musamman da baki sun sani in sun zo ba sai sun nemi izinin shiga wurin bakin ba dama an tanaji wannan bangare na baki ne wannan ke nuna karanci irin na annabawa da yadda suke gina baki wuri ma suke na musamman na baki saboda da suka zo kawai sai suka shiga wurin shi sai da suka shiga sannan suka yi sallama kaga kenan wurin baki ne ba wuri ne na iyalinsa ba sannan bayan nan sallama suka yi masa sallama shi kuma da ya tashi ya mai masa da sallama da ta fita su domin su da suka ce salaman sallama ce da suke dauke da wato abin nan fi'ili amma shi da ya ce salamun jumla ce da suke dauke da jumla ismiya waccan kuma fi'iliya a wurin malamai jumla ismiya ta fi jumla fi'iliya daraja da kima su da suka ce salaman ai nusallimu alaika salaman shi kuma sai ce amri salamun alaik to yi sallamar sai ta dace da kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mu aka umarce mu wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka yi maku sallama aka gaida ku da wata gaisuwa mai kyau to in kuka tashi ku gaida ku mayar da wannan gaisuwar da wacce ta fi ta kyau da wanda ya maku gaisuwa din an gane da kyau mutum ya ce maka assalamu alaikum sai sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakat amma yan mai da wacce ta fi kenan tashi to irin wannan daga cikin ladabi da abin da ya kamata bako in ya zo kai mai gaisuwa to kai mai gaisuwa da take nuna taka za ta fita shi kenan bayan nan ibn qayyim yake cewa sannan da yake qaumun munkarun sun zo bai san su ba amma maimakon ya ce ku mutane ne ni ba ban san ku ba daga ina kuke wasu kalmomi da za su nuna kamar bai mutunta su ba sai ya ce to mutane ne abin nan baki ne ku da ainihin wato ba a gane ku ko ba a san dai ba a san ku ba ba shi ya nuna shi bai sanin ba ba a san ku ba mun karuna an gane da kyau shi ma kan shi wata kalma ce da take sassauta karara ka fito bakonka ka ce ban san ka ba daga ina kake an gane da kyau wata magana ne da za ka yi mashi wacce take nuna kamar ba karara za ka fito mai da rashin sanin ba ko ba ko ya zo to haka ya kamata wanda baka san shi ba sai ka ce aiko dai kamar kamar na san ka kamar ko a ina ne ka faɗo ta magana da ba ƙarar za ka nuna mai wannan ba to yana daga cikin ladabin ba bako har wa yau wato ainihin daga cikin ladabi da ya faɗi shine faraga ila ahlihi da ya tashi yake so bayan ya masu sallama an ɗan gaisa sannan sai ya shiga wajen iyalinsa a ɓoye bai ce masu ku dakata in kama ruwa ba ku tsayanta muku abinci ku a'a sai ya dan sada ya shiga wajen iyali kinan idan baƙonka ka zo gaisuwar farko kaɗan kake yi da shi mara ba za ka mai da marhabin lalai to sai kuma kaɗan saɗaɗe ba cewa za ka yi kana buƙatar zuwan kama ba wannan ba girmama sai kaɗan saɗaɗe kuma sai kai ƙoƙari ko kuma irin zamanin wayan nan sai kaɗan buga waya a ɓoye ka ce a kawo ruwa saboda haka sai ya shiga wajen iya wato iyalinsa a shi shine faraga ila ahlihi ya zama ya shiga wajen iyalinsa a koye ya shiga wurin iyalin nasa ba daɗewa ibn qayyim kamar yadda aya ta nuna ainihin yana shiga me yi sai ya zo masu da ne ya zo masu da ainihin wani abinci babba faraga ila ahli faja'a bi ijlin sami fa'un tana nuna dandanan atan da nuna kenan dama annabi ibrahim yana tana da abinci irin na baki ba sannan ya je ce a dafa ba dama da shi kenan ya saba saukan baki kuma da sun zo zai kawo musu abin da suke bukata na abinci to da haka nan take sai ya kawo sai ya zo masu da ijilin in kai ya anan ijil aka ce ha wato ɗansa naman sa izil zaka ce izil shine naman sa wanda yake ba ya riga ya rika naman ya karfi wanda ba zai daɗe ci ba nama na ɗan ƙaramin sa mai taushi mai daɗi shi ma kenan daga cikin girmama bako ka kawo mai abu mai daɗi sannan kuma ya kawo shi izil ba a kawo masa kaɗan ɗin abincin da kila za su ci su cinye ba su ƙoshi ba yadda za su ci su bashi ya zama na wato nama ne na sa yadda wasu ka ce su goma su sha biyu ko su nawa ne kaga wannan nama za su ci su bashi kenan sannan sai aka wasafa shi kan shi da cewa saninun nama ne wanda yake mai mai ba kanjaman nan nama busasshe mara romo mara mai mara fargo ba wannan dina nuna kenan wato bako idan ka yi shi kana da dama to ka kawo mai abin da zaka girmama shi wannan ne ibn kayyim ya fitar bayan yake cewa wato ainihin fa qarrabahu ilai ilaihi ko sai ya kusantan masu da shi wannan naman ko abincin kaga a ce bako cikin girmama ce in ka abinci ba kai kake ajiya taso ba a'a za ka kai kusa da shi wani idan nesa ne zai nuna shi ba za shi ba ya ɗiba domin ɗiban kamar alama ce ta shi mai wacce za ka kawo kusa da shi haka ya masu saboda haka ya kawo kusa da su fa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun nan ma ce wata tikka ce ta girmamawa ga bako in ka zo ba ce mai za ka ya za ka ci abinci ba ba kuma cewa za ka yi da abinci ci ba a'a sai ka nuna mai dai da Allah abin nan ko za a taba ko za a san sa mana albarka da bahaushe ke cewa ko ko kuma za a cire albarka <laughs> yau da shi za a yi ko ba na ko a haka dai wata kalma da zai fahimci ba tana nufin shi fa mayin wacce bane ya zo za ka fi da shi kuma ba tana mashi irin abin nan ne na ya ce cewa na dan kama irin ta na dama ba ta so ya cin so kake kici ka dauke kayanka a'a da gaske kake so kake ci amma kuma ba so kake so ne shi mai wuci bane to irin wannan lafazin irin shi ya faɗa mashi a nan wurin ya to ya faɗa ya ce alata akulu shin ba kwa ci ba kuwa ba a dan taba ba to duk irin kayan waɗannan ya za zakulo karkashin kayan nan ya jero a cikin littafin sa dan ya gaya mana wato ladubba daban-daban wanda ake so a samu wajen wato ainihin bako wanda a yau irin tsarin mu yau na zamanin yau ana nema duk a share wannan ana nema cewa an kai bako tinka da shi musamman wai ka ce kai bai gaya maka zai zo ba inda bai sanar da kai ba shi kenan ba wani abu da za ka ba shi wanda mun karanta hadisi karara wanda wannan ayat da muka ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira to ya karrama sa ya girmama shi kenan ba girmamawa kawai ka dauko shi kenan ku ta jira ka kawo jarida ka rika mashi ya karanta sai babu ruwan karshe wannan ba daidai bane kuma ko kuma a wani ya rika wasafa cewa duk abin da za a yi mabako kamar almubazzaranci ne ba almubazzaranci bane ɗabi'a ce ta laraba tun lokacin jahiliya da musulunci ya zo ya tabbatar masu da ita kuma ya je su a kanta wai aka nuna yana cikin makarimul akhlaq girmama bako ka ba shi wurin bako in ya zo farko abin da za ka kai mashi maraba bayan kai mai sallama kai mashi maraba ya ga sakin fuska ta tare da kai abin da bawashi ke sa sakin fuska ya fi zuɗa tabarma ya ga alamun fuska ka kana murna da farin ciki da zuwanka bayan nan an gaisa kuma sai kai kokari ka nuna mashi akwai fa inda bukatar kama zuwa akwai wurin zagawa domin kila ya iso a tafiyar da ya iso a matse ko yana son zagawa ta bukata irin ta dan adam amma kawai ka bar shi ka watsar da shi sai shi da kanshi ya ce da Allah ina son kama zuwa ana baka karama shi ba sannan ka kawo abu mai sauki wanda Allah ya hore maka kan abin sha ne ka kawo mashi abinci wanda Allah ya hore maka ka kawo mashi sannan kuma ya fahimci so kake ya cin kamar yadda duk muka ji anan wurin sannan kuma inda wata gaisawa da wani bayani to kuma sai a zauna a yi amma ba mutum ya zo ya zama ba ruwanka da shi ba abin nan wani ma dan uwanka ne na jini wani kuma abokinka ne tare aka taso wani unguwa ɗaya wani gari ɗaya wani gashi nan dai abin da ke sabbaba bakuntaka wani bakonka ne na musulunci ya zo bai ba inda za shi ya zo sau kaurinka to sai ka karrama shi yadda yanzu ana kafa hujja da yanayi da ake ciki na tsoron bako a ce ba a san daga inda yake ba ko mugu ne ko wane ne duk da wannan halin da ake ciki wancan nasin dai yana nan cewa bako a girmama shi wani magana kuma a tantance bako ne na gari ko mugu wannan kuma layin shi daban kuma mun sani a shari'a layin da ake yi a gane bakon nan na gari ne ko mugu kuma shari'a ma ba ta yadda kai ma ka koye ko ka aje wanda yake mugu mutum ba a nan ma waji ne wanda ake magana na musamman a kan aje mutum wanda yake mai cutarwa shari'a ba ta yadda da wannan ba ina fata an gane wannan shine fa'ida da muka samu karkashin wannan kissa ta ainihin bakin annabi ibrahim baki dai mala'iku ne su ake nufi da bakin yadda suka zo mashi da yadda ya karɓe su da kuma yadda ainihin ƙarshen magana ta suke inda muka ji cewa bushara suke masa ainihin da cewa zai sami ɗa kuma ga ma yanayin ɗan sannan kuma masu sa ce mamaki menene ci gaban kisa ɗin قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم na'am Allah malaukaki yace qala fa ma khatubukum ayyuhal mursalun annabi ibrahim alaihi salam yace da waɗannan baki nashi. fa ma khatubukum to yanzu ne bayanin ku ne sauran zantan da kuke tafe da shi ayyuhal mursalun ya ku waɗannan manzanni qalu suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin lalle mu an aiko mu ne zuwa ga wasu mutane mujrimai wanda suke aiki na barna mara daɗin faɗi sila alaihin hijarata min ɗin, domin mu jajjefe su ko mu jefa masu duwar wasi min ɗinin, wato ainihin na ainihin laka ko ƙonanniyar laka musawwamatan inda rabbika lil musulhi wacce take musawwamatan wato aba wato wacce a wurin ubangijin ka a bar ambata ma kowane musrifi kowane da za a jefa din da ita an ambata a jikin wannan yunkun ko lakar an ambata sunan wanda za ta jefa a kanta shine musawwamatan wacce take mu'allamatan kenan tana ɗauke da alama inda rabbika a wurin ubangijinka bil musrifina ga waɗannan masu ɓarna na luwaɗi da suke yi fa akhrajna man kana fiha min almu'minin Allah ya ce muka fitar lokacin da za mu lokacin da za a yi masu abin da za a yi masu mun fitar daga cikin garin da garin wato ainihin lodin kenan man kana fiha duk wanda yake a cikin ta min almu'minina na wanda suke mu'minai to za mu mun fitar daga cikin wannan gari din fa ma wajadana fiha ghayra baitin min almuslimin kuma lokacin da wannan mala'ikun suka je suka ce ba mu sami kowa a cikin ta ba na mutane na gari ghaira baitin in ba gida kwaya ɗaya ba minal musulmi na na musulmi duk gidajen gaba ɗaya na kafirai ne ga kafirci ga luwaki sai gida ɗaya shi ne gidan shi annabi lokaci kenan وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم haka nan mun bar wannan alƙarya da muka halaka da abin da ake masu mun bar a cikinta aya domin ta zama wato ainihin ko za ta zama abin tsoro wanda wato masu tsoron azaba mai raɗaɗi a nan gaba ya zama ba za su yi irin aiki irin wannan ba za mu bar wato alƙaryar da garin ya zama aya ga 'yan baya ko da wanda suke tunanin za su irin wannan aikin ya zama ba su yi shi ba wannan shine ci gaban ƙarshen kisar a nan wurin an san kirsan shi annabi ibrahim alaihi salam qala ibrahim fa ma khatubukum ayyuhal mursalun annabi ibrahim yake gaya ma waɗannan baki nasa da yanzu mai bushara ɗaya ya fahimci su suwaye kuma kuma sun fahimci wato a yanzu an fahimci juna kenan ko kuma za a fara ci gaba da shira ya fahimci wato sako aka aiko su da shi kuma su mala'iku ne amma sun zo masa da siffar mutane to yanzu suna ɗauke da sako sun gaya mai ɗaya eh, ne amai bishara zai sami ɗa to bayan nan yanzu kuma meye ne sauran sakon naku ya ku manzanni qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin sai suka ce mu an aiko mu ne zuwa ga ainihin wasu mutane mujrimai a wannan suna aka kira su an kira su mujrimai saboda ne kafiri na hum qaumun su ne mutanen annabi lutu wato ainihin an kira su kafirai saboda kafiran ne suna ɗauke da kafirci da suke yi bautar gumaka sannan kuma ga wannan mummunan aiki na luwaɗi Allah ya tsare a cikin wato ainihin suratu hud yadda ya zo dan a daɗa nuna mana wannan abin nan ɗin Allah subhanahu wa ta'ala yake ba annabi Ibrahim labari falamma zahaba an Ibrahim rauu lokacin da filgita da tsorata ya gusi wato ya kau daga annabi ibrahim waje Adhul bushra kuma busharar nan ta zo mai ta cewa zai sare ɗa aka yi mashi Allah ya ce yujadilu na fi qaumi lutin ya rika wato yi mana wato ja gane da mutanen annabi lutu saboda me inna ibrahima la halimun awwabun muni annabi ibrahim ya kasance mutum ne mai juriya mai hakuri mai komawa ga Allah lokacin da suka ba shi labari za su je wannan alƙarya nabi ibrahim sai yake ce musu to ai a garin akwai shi wannan annabi lodo din wato yana su yana ga mala'iku ne sun je kili gaba ɗaya za su gama da garin to hada da shi shi ne sai ya gaya musu wannan kuna ganewa da kyau sai zama kamar yana ɗan ja da su kenan tunda shi a sanin shi garin za su je kila kuma gaba ɗaya za su darka shi garin kaga abin da yake faɗi ai ba laifi bane su kuma sun san abin da za su shine nan a nan cikin alqur'ani muka ji cewa fa akhrajna man kana fiha min almu'minin sai muka fitar a cikin ta wanda yake mu'mini saboda haka azabar da za a yi an san da mu'minai ko ba za a hada da su ba shine ainihin wato ainihin aka nuna aka ce ya ibrahim a'rif an haza innahu qad jaa amru rabbi annabi ibrahim da na wannan magana ne kawai qad jaa amru rabbika marnin ubangijin ka ya riga ya zo wa innahum atihim azabun ghairu mardudin azaba ce ta riga ta zo musu ba wacce za a mayar ba Allah ya riga ya kaddara ya hukunta ga mala'iku na an turo san za su ƙarasa garin kuma sai sun harka su shine qala fa ma qadbukum ayyuhal mursalun ana ganewa da ke me sha'anin ku me sauran zancenku, ku qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin suka ce mu aika mu zuwa ga waɗannan mutane mujrimai su ne dai mutane annabi lutu me aka aika su da shi suka yi bayani linursila alaihim hijaratan min tin wato ainihin don mu aika masu, ko mu jajjefa masu, da duwar watsi wanda suke ne a ay matsubukin binnari duwatsu ne amma an gasa su a cikin wuta ko kamar yau yadda ake gasa bulo ya zama ya a ce jan bulo to haka nan dutse ne an saka shi cikin wuta ya ja jawur ko irin irin waɗannan aka aiko su da shi kun ga yadda Allah yake azaba shi ga bayansa ko dan suka saba mai قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة أي معلمة عليها ismu man yurma biha kowane dutse da aka gaso shi daga cikin wuta an yi mai alamar wanda za a jefa da shi ga wata musibar Allah ya tsare mu shine aka ce musawwamatan inda rabbika wato a wurin ubangijin ka duk an yi masa alama akan kowane dutse akwai sunan wanda za a raka ga shi lil musrifina wato ga waɗannan wanda suke israfi suke barna bi itiyanihim dhukur ma kufrihim wanda suke zakke ma maza sannan kuma ga kafirci tare da su laifi biyu ga laifi na kafirci sannan kuma ga laifi na wato zuwan ma maza suna abin da ake ce luwaɗi Allah ya tsare wannan wato babbar illa ko kuma babbar wato kabira wacce ba ta da daɗin faɗi namiji a ce ya je ma namiji dan uwan shi namiji ya je ma namiji kuma sannan sai ka rasa ne ne hikimar ina wata hikima cikin haka kamar yadda jiya muka yi magana mace tun a halitta ta dama Allah ya halitta yanayin jikinta ya zama na sha'awa to shi kuma namiji fa me aka halitta a jikin shi da za a yi sha'awa shi me ne abin sha'awa ga namiji sannan kuma ita bayan an halitta asalin jikinta duka ya zama abin sha'awa sannan kuma an yi mata abin da yake ce mafarji ko shi kuma namiji an yi mashi abin da yake ce ma azzakari a bisa na dukkan halittu da Allah ya yi da na kwari da tsuntsaye da dabbobi da mutane ana samun azakari ne a saka cikin farji ko haka Allah ya tsara to shi kuma namiji da namiji dan uwan shi ina zai saka wannan al'aurata shi wannan farji a wurin da abinda duk kacci ya gama amfani ya tashi fita ta nan zai fita wurin kashi ko wurin wari nan ne kuma za a je a saka a nan wurin wannan idan ka ɗauki hankali a hankalci bai saba ma hankali ba Ya sa malamai masu jirgin suka ce masu abin abinda suke ya saba ma ma wato ko hankali irin na dabba domin dabba dai da dabbancinta za ka ga rago ya tashi tinki ya yake ne haka nan kuma bunsuru akuya yake bi haka nan duk fari in ka same su suna barbara kowane namiji ne ke neman mace to dan me shi namiji kuma zai nemi namiji dan uwan shi kuma har a duniya ta yau wannan zamanin a ce wai ana neman ba da yancin a ci gaba da wannan har wani shugaba na wata kasa yana ɗaya daga cikin abin da zai kantan da shi cewa zai ba kasar shi daman a yadda da wannan abin nan din a kasar duk masu sha'awa su je su ba su da laifi abin da za a yi kamfen da shi domin masu yin hakan ya sami Ya wannan wani irin musiba ta yan uwa to ka duba yadda ake kiran su kararama ba a kama cewa kawun sai a ce kawun musulmi. aka ce kuma saboda ne a ƙarshe aka sake cewa lil na? saboda abin da suke tsin muni ya ci muni kawai to amma kuma sai ka samu a cikin al'ummar nan akwai wanda karar suna yi kuma an san suna yi har a ce wai akwai wata alama da matasa suke sa masu wannan ko ya sa wai hankici a ajiyun shi na baya ko kuma ya rika sakin wannan wanda ya rabin tsoye wai rika taka shi rika tafiya yana jiya tsowa wushi ma kamar namiji a kamar mace sannan ya tara gashi a kan shi gashi abubuwa duka da iskanci an sani ba za a kama irin waɗannan aje a kai su kotu a hukunta su ba ina ma kotun duk kotun da yake ya magana ce ta wani ya ci kuɗin wani wani ya zina ma ba su taɓa ce wani mai luwaɗi an kai shi kotu za mai hukunci ba wani mai zina an kai shi za a zina duk wannan abin da ya shafi wanda Allah ya hana duk waɗannan ana ganin su ai duk ba laifi ba ne Allah ya so ku ji to ku ji dai abin da aka ce za a yi masu haka aiko kafin a aika sai da suka biya wurin annabin Allah shi kan shi ya ji kada fa bala'i shi ba bala'in da za su sauka yake inkari ba a kada bala'in ya shafi wanda bai da laifi annabin Allah kenan ko Allah ya tsare wannan abin da aka nuna kenan saboda haka sai Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha wato qura qaumi lutin muka fitar a wannan da ƙaryata su mutanen annabi lutu wanda ya kasance minal mu'minina yana daga cikin mu'minai Da ihlakil kafirina ta yadda za a halaka kafiran wanda suke mumine kuma fitar da su wa wa'adana bi inja'il mu'minina kuma mun yi alƙawarin tseratar da su mumine kenan amma wajadana fiha ghayra baitin min almuslimin suka ce ba mu sami kowa ba in ba gida kwaya kwallon kwal ɗaya ba na musulmi babu gidan wani in ba kafirai ba kenan wannan gida malaman tasiri suka ce wa shi wato gidan shi ne gidan annabi lutsi kenan wa banatahu da ƴaƴansa mata guda biyu wusifu bil imani wal islam wanda duk aka wasafa su da islam kuma aka wasafa su da imani ko domin za ku ga an kawo wannan kalmomin guda biyu sai aka ce fa akhrajna man kana fiha minal mu'minina sune sannan kuma ana aka ce fa ma wajadna fiha ghaira baitin minal muslimina sune dai an wasafa su da musulunci da imani dama kalmomi ne in sun haɗu abu guda ne in sun rabu kuma kowane da abin da yake karin bayani a kai an gane da kyau su waɗannan da aka fito hun musaddiquna bi qulubihim amiluna bi jawarihim ta'at su masu gaskatawa ne da zukatansu duk abin da Allah ya ce a imani da shi zukatansu sun gaskata sannan kuma su aiki ne daga bansu na ayyukan da da Allah ya ce su ne mutanen annabi lutu da ainihin ƴaƴansa wanda kun sani har da matarsa ita ma an hada ne ta an share ga ta gidan amma ita ma kaga da ita aka share ita ba ta iya tsira din ba Allah ya ce wa tarakna fiha ai ba da ihlakil kafirina ayatan bayan mun gama halaka wannan gari din sai muka bar shi ya zama aya wato ainihin alamatan ala ihlakihim ya zama aya a bisa halaka su da aka yi wato ainihin kamar yadda ya zo ainihin a cikin wasu wurare a cikin alkur'ani in ko wato ainihin an bar wurin ya zama aya sai aka ce lillabi ne kafuna azabal alim a waɗannan da suke jin tsoron azaba mai raɗaɗi daga baya kenan ana nufin falayar ya faluna misal ba za su aikata irin aikin waɗancan mutanen annabi lutu ba in saboda ne ya na wuku alwa'idi alaihim za su ji tsoron su ma wannan narko ya aiko masu, wato ya auko masu wannan gari na mutane wato kamar irin su mutanen annabi lutu da kamar mutanen samudawa da adawa da aka halaka duk an halaka su ne domin ya zama izina ga 'yan baya ko za a ɗau da rasi ko za a nisanci irin ayyukan da suke yi Allah ya tsare mu to me ne gaba وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم نعم Allah madaukaki bayan wannan kissa ta Annabi Lutu da wacce ta gabata ta Annabi Ibrahim Allah ya ce wa fi Musa har yau akwai aya dangane da kissan nan ta Annabi Musa idza arsalnahu ila fir'auna fi sultanin mubin lokacin da muka aika shi zuwa ga fir'auna kan tawayen nan da sultanin mubin da hujjoji bayyanannu wato da ainihin hujja wacce take mai ƙarfi bayyananniya walla bi rukunihi fir'auna da aka je masa sai ya juya bi rukunihi wato ya juya da jama'arsa a wata fassara wata fassara aka ce bi rukunihi wato da kafada sai juya masa baya kenan wa qala yace sahirun aw majnun ai Musa ba kowa bane sai sahirin dan sihiri ne aw majnun ko kuma ma mahaukaci ne wa iyaz fa khadnahu wa junudahu Allah ya sai muka damƙe shi da shi da wato rundunarsa wa nabaznahu fil muka jefa shi cikin teku wa huwa mulim yana ajin zargi domin yayi aiki wanda zai mutu kuma zai tafi wuta an gane da kyau inda ya saba ma annabin Allah kaga yayi abin zargi kinan ko kisar annabi Musa ta zo a cikin alqur'ani wurare daban-daban masu yawan cikin alqur'ani ba annabin da aka ambata ake ta maimaita sunan shi kamar annabi Musa cikin alqur'ani ko shine nan ma aka kauta ta kaice wa fi Musa Haka ce wa fi Musa ana nufin aya kinan da aka faro fado mana tun jiya ko wa fi anfusikum wa za a adashi ne fi nan ko ko a'a ana nufin haɗa adashi ne a kan wannan kisar da ta wuce ana ganewa da kyau kisar annabi ibrahim da kisar annabi lodo wasu malaman suka ta adashi ne a wancan ayoyi da ake faɗa mana wasu malaman suka ta adashi ne dai a kan wannan kissa ai su ma kissoshin da an kawo su ne su zama aya a gare an gane da kyau wafi min wato a cikin kisan nan ta annabi Musa alaihi salam aya akwai aya idza arsalnahu ila fir'auna yayin da muka aika shi inji ubangiji zuwa ga fir'auna bi sultanin mubin ai bi hujjatin wadihatin da hujjoji wanda suke bayyanannu kowa ya san hujjojin da aka aika shi da su ko ba sanda dai hujja ga hamatarsa kamar torchlight an gane da kyau waɗannan kaɗai sun isa sanda sannan kuma gashi shi a matsayinsa na manzo kasancewarsa manzo shi ma aya abin da yake yana yi ne da wahayi daga ubangiji duk waɗannan aka hada aka bashi shi yasa aka kira su sultanin mu ba wanda zai mutu da su in ba kawai taurin kai ba idan kuka koma kuka karanta a bada da karanta cikin suratul baha abin da din kisar annabi Musa alaihi salam da wasu wurare cikin irin su shu'ara su suratul hajji da irin su Hu da sauransu za ku ga yadda ake wasafa kissa ta annabi musa alaihi salam da fir'auna za ka ga cewa kawai fir'auna kawai kaurin kai ne kawai domin lokacin da aka zo ya kawo mashi lokacin da aka zo cewa za a yi taralliya tsakaninsa da 'yan sihiri ko kowa ya sani inda fir'auna gaskiyar hujjan nan zai da bi. a to ya zo ya ce shi din nan sihiri ne amma tun ɗan sihiri ne a je a tattaro mai wanda duk suka ji sihiri a kasar shi gaba ɗaya shahararru kwararru a tattaro mai su a zo a yarjejeniya duk abin da suke so zai ba su shi dai abin da yake so su tozarta musa alayhi salam kawai su lakanta shi na farko dai shi ya aika a tattaro su da kanshi na farko suka zo shi ya masa alkawari idan suka ci nasara ga abin da za a ba su kamar yanzu a ce mun ci zaɓe kaza kaza da ake ko da haka aka yi aka yarjejeniya za ku zama makusanta za ku yi wane ne ne za a yi muku kaza duk alƙawura da aka gama zana masu in dai an ci nasara shi bai tattaro su ba ko mutane sa aka bi duk kauyuka da birane aka tattaro sannan aka zo kuma aka ce wace rana za a yi aka zaɓi ranar da za a yi abin nan yan sihiri zo da sihirin su ga annabi Musa a zo a gani a kunyata annabi Musa alaihi salam amma da aka zo aka zauna ranar ado ranar kawara ranar idi suka fito aka ce to a fara wa zai fara nuna sihirin yace ku fara ba ba ku ne ba yan gari ai ku ne masu ƙasa ko ni tun da ni ba kowa ba ku ba ku ga yani ni kadai saboda haka su suka fara jefa sandunan su da wannan igwai nasu kowa ya saki suka yi ta watsal watsal ko da sihirin nasu tunda sihiri ya gaskiya ne sihiri shi ne abin za a yi maka idan ka kai za ka rika ganin abin da ake so ka rika ganin ba shi bane sihiri ne shi abin yana nan yadda kamar wannan jansin din ran sihiri ta idan ka cewa ana so idan ya rika ganin wannan kibiya ce ko wata takobi to idan ne na ka zai rika gani amma shi na ne da ba shi bane sihiri ne to wannan suka zo da sihirin nasu waja'u bi sihirin azim in ji Allah suka zo da sihirinsu babba sun saro an kintso an komai dan da suka saki wannan abin su ga suna watsar watsar har ya zama ne shi kan sha ne ya tsorata ya firgita annabi Musa alaihi salam Allah kare ya tsoro la ta ko kar ka tsorata muna nan tare da kai da taimakon mu da komai shi kenan zan aka ce to fa a saka kai ma an saki sanda yana sakinta saboda haka ta bi duk ta haɗe waɗannan sandunan da igon gaba ɗaya ta lankwame su tana ta ce ɗaukace ka riƙe ta tashi ya rike sandarsa a wannan lokaci abinda za ku san fir'auna inda ban shirya dai ta Allah ce su ƴan sihirin can ba inda suka taɓa haɗuwa da annabi Musa ba su san shi ba bai san su ba kuma 'yan sihiri ne na haƙiƙa kuma an haɗo su sun san lalle sun sihirin amma nan take suna ganin wannan su suka faɗi gaba ɗaya suke mu bangi sujada suka ce sun yi imani da ubangijin Musa da Haruna kuma sun yadda su ma ubangijin su nan take to kaga shi ma rauna ai da sai bi kawai da ku ba ma da za ku san wato shi dan ta'adda yake sai ya kokari kuma sai ya sai kokari ya kamfar da hankalin mutane sai ce a wannan to shine shine babban su zai koya masa sufi sai juya magana ya nemi kamar dama can sun mutu sun hatsu yanzu kuma yanzu shi waɗancan da suka yi wato ba su ne da lai wato su sun laifi kamar sun haɗa kai da mu kenan kuna ganewa shi ya koya masu saboda haka yaya za su imani da shi tun ba su shawara da shi ba zai daddace masu hannaye da ƙafafu suka ce duk abin da kake iya ka je kai duk wani abu da za ka yi ba duniya mace ne a za ka kare mu mun riga mun imani mun ba wani no going back saboda haka ka ga fir'auna da shi ma sai dawo ya yadda amma sai ya dawo ya rika gaya ma mutane to yanzu ya sai rakka tara mutane shi ta gefe cewa annabi Musa kuma shi ke koya ma waɗancan sihiri saboda haka gashi nan sun zama tare da shi to wannan haka yake har yanzu yan wa ke yin wannan abin idan ya zama mutane na ana tawazi suna gane gaskiya shi ko wanda ke faɗa da gaskiyar sai ta kokari ya nuna mu mutane shi mai nuna gaskiya shi ne wani abu daban sai zo kuma aka gaya ma nabi Musa shine dan sihiri bayan shi sihirin aka kullo mashi shi abin da ya zo da shi sultanun ne mu bi hujjoji ne bayyananu wanda ba wanda ya ga da su mu'jiza ta ubangiji ya ba annabi sa ba mai da shi ko ka yadda ko kuma ta gama da kai domin ita ce dama ake fito na fito da ita ita mu'jiza cewa na yi kaza kai ma ka yi mu gani an gane da kyau annabi ibrahim ya gaya ma uban ubangiji na na fitowa da me rana daga gabas ta tafiya yamma kai na kai yanzu na da kai ka fito daga ita daga nan kenan ya iya sai ya rutse ce ko haka nan shi ma ga sanda nan ta su kuma to yanzu a sake kashi yan sihirin sai mu gani sun iya maimakon ya ce zai sake jarawa kuma sai da ya sake kullo da wata kafa ta faɗa ɗin to shi yasa yan uwa kullum wanda ke faɗa da gaskiya ba Allah da shi ba ba fa zai daina ba kai kuma da kake kan gaskiya sai dai kai ta kayan ka har kai tsammanin wai zai daina kana wannan kofar in ya kullo zai kullo da wancan haka yau kafiran duniya ciki sai suka kullo da wannan shari suka ga ciki sai sake kullo da wancan suka kullo da wancan sai su kullo da wancan sa musulmi su ta tsammanin wai za su zauna da kafirai duniya eh, kafiran duniya lafiya wallahi karya ne sai dai sun musulunta sun dawo kamar yadda yan sihiri na fir'auna suka musulunta kenan aka zauna da su lafiya ko amma wanda suke kan kafirci suna nan ko ba za a zauna da su lafiya ba to haka al'amari ne to shine anan wannan kissar ita ma aka nuna mana cewa ga yadda al'amari yake saboda haka da fir'auna ya ga abin da ya gani na hujja an zo mai da ita maimakon ya ne kauya tawalla bi rukunihi Allah subhanahu wataala ce sai ya juya ai a arada anil iman ya juya ga barin yin imani wato ainihin bi rukunihi ma ajnudihi kenan shine jama'ati kamar ibn kasir ya fassara da shi da tawagar ta gaba ɗaya maimakon sai da abin da annabi Musa zo da shi naujoji sai suka juya baya suka iya dali annahum lahu ka rukuni su wannan jama'a tashi sai suka zama kamar wato wani ainihin bincike ne da yake dogara da su ba su ne ce su gina mashi ma gini dogon gini ba ya hau sama ya leko ubangijin annabi Musa da su yake alfahari da su yake abin nan ko gaba ɗaya shi yasa da halakawa ta zo da su da shi ɗin duk ba a basu ba wa qala li musa huwa sai shi fir'auna ya ga musa sahirun aw majnun ai taratan qala huwa sahirun mithlu qawlihi kamar yadda zai cikin suratul shu'ara inna hadha la sahirun alim a wancan wurin cikin suratul shu'ara yace lalle wannan dan sihiri ne kuma masani ma cikin sihiri ko ku duba fa da kyau to wanda yake kuma kace mai haukaci kuma shine zai zama dan sihiri hmm? kuma ka tattaro yan sihiri duk fararru naka ka kawo duk dai musu kure shi ba har yanzu dai yana nan a matsayin <laughs> abin nan majnun din wannan haka dabi'a su take Allah ya tsare shine ainihin Allah ya ce in wato eh wato ainihin a wata sura din cikin sura shara inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun wato lallai manzon nan naku da kuke cewa ku wanda kuka yarda da shi din an aiko maku ai mazmunin wato mahaukaci ne Allah ya tsare mu Ko irin irin wannan maganganu da ya faɗi da tawayen da ya ma annabi Musa da kokarin ma ga ya halaka shi da shi da jama'arsa shine fa gaba daya Allah ya ce fa qadnahu wa junudahu sai muka dalke shi da shi da jama'arsa rindinarsa wana bazunahum ai tarahnahum mai ɗaya albahari kenan muka jefa su cikin teku ba ko ku a nan suka nutse ke daya a can cikin wancan surori kun san an yi bayanin gaba daya ko wa huwa mulim alhali shi fir'aun yana abin sarki wancan wuraren an gaya mana lokacin da fir'auna aka yi wannan taralliyar ya ga bai ba ba ya kullo da wata kafar kokarin ya ga ya karkatar da mutane kuma sai mutane suke ta ganewa sai ya gade kai ba abin da zai illa kawai a haɗa rinduna kawai dai a gama da musa ya zo an yi wancan ba nasara ya zo duk abubuwa iri-iri wanda aka yi ta ya gabar shi nasara ba to sai ya ga yanzu dai ƙarfin mulki kuma zai nuna ƙarfin mulkin shine ka san mai mulki ne kai dama zai magana ƙarshe shine ne kisa kisa ne ƙarshe da halakawa zai ce yanzu dai kuma abin da za a yi kenan sai mu tashi ki ɗaya mu je mu san masu ainihin Musa da jama'arsa to shine fa aka sa fitar ɗin cewa inda za a tunkara inda za a datse su wannan ba harmaliya ake cewa wannan wuƙe ce kuɗin wacce take tsakanin masar kenan da inda ta raba jordan da sun saudiya da waye wa abinan a datse shi ya zama gabar kura baya yaki gaba ruwan teku mu kuma baya rundunar fir'auna aga gaba ɗaya sai mu halaka su ko su auka ruwa daidai su mutu a huta ko kuma su tsaya a gwamza mu gama kashe su wannan ku duba sharin kafiri ashe ba yau ake ta'addanci ba annabi yana ta'addanci annabi yana kokari wai a ga an share musulmi a ban kasa ko ba za su share ba to da haka wannan ake ma annabi Musa shine ba a kawo kisar ba anan kawai sai aka kawo dai shi an jefa shi kawai annabi Musa ya fita da jama'a sa suna jin tsoro annabi Musa ya ce masa kar su ji tsoro eh sai hakuri inna Allaha ma'ana ku yi hakuri Allah na tare da mu da suka je wurin sai gaga ce ku ya zaki ce ku yi hakuri kawai Allah na tare da mu da ikonsa da taimakonsa da ganinsa da komai ana cikin haka sai aka mashi umarni da kirwa yana dukan shi sai gashi an sami hanyoyi guda goma sha biyu yawan su bari isra'ila minan da suke gida gida hanya yana duka sai kwalta kwandagwal a cikin teku sai ga ruwa ya bushe ya ba wani wani ana shiga ana kashewa kawai kwalta duk ruwan ya cure ya zama kamar duwatsu nan dutse can haka nan kuma gashi nan hanyar ne kowai na suke ta tafiya fir'auna yana ta da jama'a su za a zo a yi za a zo a ci mutunci kasan kabiri shi na so ya ga dai ya ritsa musulmi shi kullum mure shi kenan Allah ya sani kama da yake fada da musulmi fada ne da mai wanda ake mu musulunci fada da wanda yake musulunci na gaskiya to fada ne da waye ce a musulunci yasa kullun kafirai har yau ba so su tinkari musulmi wato fuska da fuska yasa suka dawo da yaki na haɗa gwiwa da munafukai amma in ne kai da kai ne a fito mu fito wallahi ba za su iya ba har yau har gobe saboda shi musulmi aljanna yake hanye su kuma duniya suke so su tabbata to shi yasa da aka taho suka musulmi suka shiga gaba ɗaya annabi Musa da jama'ar sa da suka gama shiga ta kaf sannan suka haura gaba ɗaya suka gama wucewa shi kuma fir'auna soko da rinjinar shi kasan kafiri wayo gare shi amma ba shi da hankali ah, to ai da da ya zo ya ga ya ga ba haka ya san tekun nan ba ya ga ta zama ƙwandangon da sai tunani kai mutumin can shi ne ba ta zo fa da sihiri ba ya zo da sandarsa kwaya ɗaya fa duk ta haƙe sandunan nan kai ya kamata in koma kila akwai magana da to wannan da hankali kenan Kama ma kafiri shi wayo gari bai da hankali da bai iya fahimta ba kawai ya ga hanyar shi ma bandangwal kuma Allah zai hukunta hukuncin shi ai zai iya ganewa ba tsara haka sai ya shiga da jama'a sakakkan ne da su gama shiga san ba wanda ya haura dan kuma ba wanda ya rage sun gama haɗewa ciki shine sai aka gama halaka shine ana aka faɗi kisa kaɗan fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yami muka dande shi da shi da rindinarsa gaba daya fil yami a cikin teku fa nabadnahu fil yami muka jefa su cikin domin da suka zo yadda ka san sauri suke masu shiga kamar ana jefa su saboda ka san halaka da lokaci da komai ne ya cika shi kamar ana wurwura su haka wani ba su nafi filiyan muka jefa shi cikin teku da shi da jama'arsa wato ainihin aka halaka su kenan wa huwa muli yana adin zargi haka sai da suka zo gaba ɗaya ruwa sai zai sake haɗewa wannan nan da ya ciccure zama duwatsan sai ya naike kuma ya haɗe da su shi kenan aka halaka su shi kuma aka fitar da shi aka tsame shi daga cikin mai daga cikin teku aka fito da shi waje don ya zama mai aya aka Allah yake ya zama duk yadda tekun take shi bai nitse ba aka fitar da shi don ya zama aya ta baya ko za su hankalta su gyara wannan haka fa Allah yake taimakon bayansa haka yake taimakon manzanninsa haka yake taimakon masu taimakon addinin Allah Allah ya keratar da shi shi kuma fir'auna aka gama da shi musulunci ya sarara a zamanin annabi Musa ko aka huta da shi annabi Musa amma fa yana tsallaka kuma sai ya dawo kuma idan ko karanta kizar ko yana tsallaka bani Isra'ila da ya samu ya tsayar kuma sai suka dawo izi allana ilahan kamalahum suna tsallacewa sai suka ga wasu mutane da dan gunkin su suna bauta mai gindin wata bishiya sai suka ce mu ma ka sa mana mana wani dan abin bauta kamar yadda suke da abin bauta waɗannan haji maimakon fa su gode ma Allah ba da ba suna cikin azabar fir'auna ba ana ta yanka su ana yanka mazan su ana kyala mata ana wahalar da su maimakon su gane Allah ya musu bauta mu haka dai to wannan dan a nuna maka wallahi haka abubuwan suke in kayan Allah ya shirya da kai kai dai ka gode ma Allah sannan kuma ka san masu wa'azi haka za su yi kai ba wani lokaci da za su ce wai su sun gaji sun bari daga wannan sai wannan kaga annabi Musa da zai huta daga nan shi kenan bani Isra'ila da ya tafi shi kenan kuma sai ya wata Allah ya huta sai bacci amma kuma su suka rika kulla mai shari su suka ce gwaiwa gare shi suka zo suka yi rika kokari shi ma su kashe shi suka rika shari iri iri na bani Isra'ila in ka je ka karanta haka ya dinga fama da su ne ka karanta Qur'ani kai to haka abin yake in ba haka ladan zai tauri ne aladan ba zai yawa ba ba zai tsoka ba aljanna ba za ta ƙara so ba to da haka in za ka tsaya kan musulunci ka tsaya in za ka yadda annabi ya ibada ka yi in kuma za ka shanta ke kai ka ce hutu za ka yi to annabawan Allah dai gashe da suka sha gwagwarmaya su wasu huta ba kuma su ne yan gatan Allah haka suka yi kai, kowa ya isa abin da abin da ya isa abin da ya har ya koma ga Allah me Allah ya ce ta gaba وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرولين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين نعم har wa yau Allah madaukake cewa fi adin har yau a cikin kuma akwai wato abin akwai aya akwai abin izina akwai abin da za a samu na wa'azi idza arsalna alaihim ar-riha al-aqim wato ka ambata lokacin da muka aika masu da iskan nan busasshiya bakararriya wacce take ba komai a cikin ta na alkhairi sai azaba ma tazur min shay'in atat alaihi ba ta barin wani abu da ta kai ga kan shi illa ja'alathu karramin face sai ta sa shi ya zama karrame ne wato kamar jijjigaggen wato wani abu kenan abin da aka rijijjige aka nike shi duk abin da ta kai ga kan shi ba ta kyale shi face ta mai da shi rijijjigagge wafi da har yau a cikin kistar samudawa su ma irin tawayin da suke ma annabin su akwai izina iz qila lahum tamatta'u ka ambata lokacin da yace da su wato da azaba ta zo masu lokacin da yace da su u hatta he ku dan ji daɗi har zuwa dan wani lokaci na kwana uku kamar yadda wasu ayoyi suka zo da bayani wa atau an amru rabbihim daga nan kuma atau shine ainihin wato suka yi takabbaru kenan suka suka girman kai ko suka bauɗe ko suka fantare umarnin ubangijinsu bayan an ba su lokaci su ji daɗi na 'yan kwanaki azaba za ta zo masu maimakon su tuba su gyara sai suka daɗa wato fantarewa suka daɗa kafirci ta kafirce ma umarnin ubangijinsu su, wato fa zan kuma sa'iqat haka ne daga nan sai sa'iƙa tsawa kenan sai ko ta kama su su ma ta auka masu wa hum na alhali suna kallo girgije ya taso suna tsammanin ba girgije ne na azaba ba ashe tsawa ce za a yi masa adalka ke sun fa mastata'u min kiyamin wa ma kanu muntasirin fa mastata'u min kiyamin lokacin da azaba ta zo ba su sami ikon su iya tsayawa su jure mata ba wa ma kanu muntasirin kuma ba su zan wanda ake taimaka ma bane wannan kisoshi duka an kawo su cikin surtu zariya a takaice a takaice haka qur'ani yake wani wurin a faɗaɗa bayani wani rin kuma a yi maka samari din shi dan a daɗa baka shauƙi a daɗa tuna maka ga ko wasu sun ɓarna ga yadda aka yi da sun kuma wani rin a faɗi dama bayani wani rin kuma a yi shi a takaice kamar yadda nan ma muka ji shi a takaice kissa ta ainihin wato adawa da muka ji ko ita ce muka ji yanzu ta farko wato wafi adin ai ihlaki adi kenan dangane da halaka ada wannan da aka yi aya kun ga aya ake ta gaya mana aya aya Me ake nufi ne da aya wani abu da ya faru da ya kamata ka kalla kai ka kokari ka dauke shi wa'azi ka gyara idan na wani abu ne na bala'i da ya auka ma wani sai kai tunanin me abin ya auka mashi kai ka nisance shi an gane idan na wata ni'ima ce da ake bayani sai kai kokari ka san shi ne ya sami ni'ima kai ma ka aikata dan ka samu wannan ita ce aya ba a faɗa ba kawai kisoshin nan ka ji su ya da kai a ana so a gaya ma me suke waɗansu mutane to yanzu ba yanzu kamar mutanen lutu da muka ji abinda suka yi ana yi yanzu ko ba yi ana yi hakanan samudawa su ma barnar da suka yi in ka ɗauka bautar gumaka kasuwancin mutanen lodin suke da kuma wannan harka ta luwaɗi ana yin shi yanzu a sai ka ga mutum yi sai ya ɗau izina ya gyara ya nisanci wannan mutanen annabi musa mun ji sar'auna, ta waye shi da kafircin shi da takabburanci shi da shi da mutanen shi a yau ana samu wannan ko ba a samu kafiran duniya yau duk ba irin ɗabi'a wacce irin ta fir'auna ta waye da faɗa da musulunci haka ne in ka ɗauki wato ainihin issa ta ainihin wato annabi annabi ainihin mutanen eh, abin adawa ko su ne mutanen annabi fale to shi ma yarin da suke mashi tawaye da aka tashi anan kaga can ba a faɗi abubuwan da aka faɗi su a surorin ba a dunkule na arsalna alaihim riha sun masu tawaye daban-daban ba abinda ba su gaya mashi ba shi ma maganganu ke har ma suke cewa sallar shi ce da waye take sa shi ga masu abin da yake ga masu? ba suna kaza da kaza da sun jefe shi da sun mai wane ne maganganu na wulakanci ba abinda ba a gaya masu ba to amma duka a nan ba a kawo ba a dunkule sai aka ce a ambata lokacin da aka aika masu da wata iska a malaman tafsiri suke tari idan sunan iska ya zo haka re ba riya ba a riya kenan to tana ɗauke da ni'ima kila da ruwa ko da wani danshi ko wani abu mai daɗi ko wani abu na iska wanda za a ji daɗi ita ce ariya wannan busasshiyar iska da take ɗauke da bala'i ce to irin a nan wurin aka faɗi iz arsalna alaihim riha al-aqim aydiyan lati la khayra fiha li'annaha la tahmilu al-matara wala wala tunqihu shajar wa hiya dabu ita ce iskar da take babu alkhairi a cikinta ba ta ɗauke da ruwa ba ta ɗaukan wato abubuwa na na me ake cewa lawaƙa wato barbara ba ta barbara ga bishiyoyi wanda ta hanyar iska ta san bishiyoyi suke barbara su yaya furanni da abubuwa da suke yaya da waye da ake ci ko iska da mai alkhairi ta take dauke da wannan take samar da barbara tsakanin bishiyoyi ganyayyaki itatuwa da menene Ko ita wannan arrafil aqim ita duk ba ta wannan ita ce ake kiranta da bo haka laraba suke kiranta iskar da take yin ta taso kamar ta ce zaura, ba wasu na cin ta zaura ko wata take tasowa yin sanyi ne bala'in sanyin za ka iya bushewa a ciki idan lokacin zafi ne bala'in zafin ya buge ka zazzabi da ne za ka iya gaba ɗaya ruwan jikin ka ya ita ce da bo irin irin iska mai kama da wannan ita aka aiko masu ku irin karfin sama da wuce halaka halaka su ku taurin kai da bala'i na fir'auna da ruwa ka gama shi dan a nuna mana dubi mutane annabi nuhu ta'addancin da suka yi ta yi shekara nawa ne masu wa'azi da aka zo ruwa kawai kuma sama da kasa aka haɗa musu azaba an dai abin da Allah ya so sai azaba yanzu sauran nan aka ta koma al'ummar shi dinga cizon su sai a ta famo maganin malaria ya ke? ba bala'i sauro dan karami wanda gashi nan kai ka san kankanta shi ya kamata mu ji tsoron Allah to irin wannan iska aka aiko musu wato ainihin da ita ka halaka su ثم ذكر تعالى ما وقع على ثمود لتكذيبهم رسلهم Haka nan ainihin aka gaya mana ainihin annabi shi ne wato ainihin wanda aka aiko ma da samudawa ko annabi hudi shi aka aika ma adawa saboda haka wa fi ihlaki samu aya har wa yau dangane da halaka da su ma akwai aya wacce za mu ɗauka ta zama izina gare mu izkila lahum ba da akarin nasa yayin da suka soke taguwa da aka aiko musu ita ma zan ta zama darasi a gare su ta zama wa'azi kasan duk abin da yake Allah ya ce kai in kai shine ka ci nasara in ka ci kuma shi nan ka shiga cikin bala'i to taguwa aka aiko masu su ba ce zama ran shan ruwanta daban ranar nasu daban sai suka tawaye ranar shan nata suka kiran da za su sha maimakon ma su bacce ma suka je suka soke ta waye kenan kullum shi saban Allah ba shi da kankanta yan uwa kilo sai su ce to ai taguwa dan taguwa ne kuma baya haka Allah yake a batta ranar ka kada wanda yake shan ruwa su kuma da nasu ranar daban ko ba haka bane ai shi ibada ina shi take yi kai bari ka bari ita ce ibada Allah ya ce kai kai kawai ya ce ka bari ka bari yanzu kamar azumin nan wani zai dauka kamar karamin abu ne ai azumi gashi tana yi ma kamar ba saboda yanayin saboda haka wani zai dauka cin ba laifi bane inda aka ce kai kai ko ba za ka canza watan ba ba za ka canza lokaci ba ramadan da za ka dawo ta ji ka zanta a makwashin ramadan Allah zai karba ba zai karba ba da yanzu aka ce ke yanzu ake so in ka canza yanzu Allah ba zai karba ba wannan ita ce ibada mutum da suka masa tawaye wato annabin sun suma sai aka aika masu da abin da aka aika masu da abin da aka aika masu din shine aka ce tamatta'u hatta hin ku dan ji daɗi na wani lokacin yana wata Allah ya ce wa amma famudu wa hadaynahum ko fastahabbu al-ama ala al-huda fa akhadhatum sa'iqatul azab al-hum ko wato azab al-hum amma su samudawa wato ainihin Allah ya ce fa hadaynahum ko su kan mutanen annabi wato falisinan mun nemi su shiryu amma ina fasahabul ama suka ki sai suka zaɓi makabta, alal huda akan shirya ne ne makamta a nan wurin ana nufin bata kenan ba makamta yana ta ido ba ga hujja ne sai ya zo musu da ita saka ke saka nuna ba nan suke so ba fatan suke so fatan za su bi ba za su shirin ba shi ne Allah ce fa akazat kum sa'ikatul azabil hum sai tsawa ta azaba ta kama su kuma kamu na wulakanci kuna ganewa da kyau shine wa fi samud idh qila lahum tamatta'u fi wato hatta hinin fato an amra rabbihim wato ainihin abin da ake nufin da aka ce su dan ji daɗi hatta hinin ana nufin har zuwa wani ɗan lokaci kamar ta ufi darikum salasata ayyamin kamar yadda ya zo a cikin suratun hudu ko ku dan ji wani lokaci a cikin gidajen ku na kwana uku to abin da aka yi masu waccan wato tsawa kafin ranar da aka sa aka yi tage yau ajinan din aka yi ta za ta zo ya ka fara musu wata azaba azaba ta farko sun saba sun soke raƙuma mun gane sun yi laifi to za a sauko musu da tsawa ta gama da su sai aka ce to amma yanzu kafin kwana uku da za ta zo kowa ya je abin da yake so ya yi ta more shi kamar ta ufi darikun za su ta ayyani kowa ya je abin da yake so na tabar gaza ya san to a nan wurin kuna ga akwai jin daɗi ga azaba za ta zo saura kwana uku akwai wani daɗi ko da za ji a lokacin da kamata ya su tuba ma ubangiji zo su bi annabin sun su nemi gafara a a tun da kafirci ya tabbata a kansu sai suka je suka zauna suka yi tashar shaholiyar Allah ya ce ta mata ku ji daɗi salatu ayyamin wato a cikin waɗannan gidaje na ku fi darikum salatu ayyamin a cikin kwanakin ku ya kada to kwanaki uku ko haka suka je suke ta abin nan to amma shi kan kanshi azaba ce dan daɗin da kake ji bayan shi akwai wata azaba daɗi ne hmm? yau ka san yau cewa gobe ne za a abin nan amma a ce fito yi kaza yi kaza ba za ka ji daɗi ba wannan abin da zai faru na gobe shi kake tunani wannan azaba da aka fara masu kenan shine da suke shine anan sai aka ba a kawo ta magana ba sai aka ce u hatta hine ko dan ji daɗi har zuwa wani lokaci ba na ta ma'ana u fi darikum salata ayyane. sai Allah ya ce fa atau ai takabbaru maimakon su zawo su lankwato su bi Allah sai suka zama suka yi girman kai an amru rabbihim gabanin wato wani game da umarnin ubangijin su an intifali amrihi maimakon su zo su bi shi fa akhadhtum sa'iqatu ba'da mudiyyi salati ayyam bayan shudewa kwanaki uku nan ko sai tsawa ta zo ta kama su wa hum yanzurun suna kallon tafin nahari dan da rana ta zo ba da daddare ba fa mastata'u min qiyam malamin tafsiri sun kama ganu da yawa cewa kafin iska sai da ake musu wani fari mai yawa suka sami bukatar ruwa suka so ruwa garin ya bushe ko ina rage ba abin da suke so banda ruwa sannan sai iska ta taso yadda hadari ke taso ana kwaɗayin ruwa wadda ko ta taso a ce busasshe iska ce wacce take azaba ce cikin ta ba ruwa bane ba rahama ba to kaga abinda kake sa rai zaka karba na alheri ai kakan kakan ko hannu kakan mika ko dan abata amma da ka san azaba ce za ka ɗan kure ka je ka ɓoye to nan ba wata azaba ce aka masa sai da suka aka sa masu bukatar wani abu na ruwa yadda duk za su fito ga hadari kila ma wani ma ce ruwan yake so da kai saboda azaba to ashe ashe dan a wato azaba ta ji wato ta daka samun kini kuna fahimta da kyau Allah ya kare mu da fushin Allah kamar yadda ake ma Fir'auna sai da ya ya ke ya dauka kawai shi ma zai bi annabi Musa a yi mashi illa aka halaka shi to su ma sai da suke kwadayin ruwa suke komai suka fito suna son ruwan sannan kuma shi kenan sai wannan iska ta zo ta kama su ana nufin tsawa shi yasa sai aka ce yanzu. Runa suna kallon ta fa masu min qiyani ai ma kadaru alal nuhuli hina nuzulil azab lokacin da azaba ta zo suka rika gurfana kowanne su yana fatuwa yana tikka tana busar da shi to a lokacin ba su da ikon wani ya iya miƙewa tsaye ya miƙe tsaye ma ya ce bari ya miƙe ko wani abu na addu'a ko waye babu wa ma kanu muntasirina ala man ahlakahum wato sannan kuma ba su da ikon su iya samun wani mai taimaka musu akan wanda ya so ya halaka su a lokacin ubangiji da so ya sauka da azabar shi me karshen kisoshin nan wa qauma nuh wa qauma nuh min qabl hmm. innahum kanu qauman fasiqin Allah madaukake ce wa qauma nuh wato ka ambata wa qauma shi ma fa'un anan fi din nan ba kawo ta ba ko kaga na ba da kawo wa fi adin mun gane wa fi musa haka ne to sannan nan sai ka ce wa qauma nuhin ba ci wa fi qauma nuhin ba malaman tafsiri suka ce duk ne tanawu'i ne na alqur'ani amma duk abu guda ne wa qauma nuhin haka nan isra a cikin isra annabi nu ita ma dai akwai izina akwai wa'azi akwai aya wa ahlakana qauma nuhin wa ja'alna fi ihlakihim aya Allah ya ce mun halaka mutanen nan na annabi nuhu kuma a cikin halaka sun akwai aya babba fi ihlakihim lima'i sama'i wal ardi a ruwan sama da na ƙasa aka tayar su kuma ƙasa ta rika bubbugowa sama ita kuma ta rika zubowa gaba ɗaya sama da ƙasan ta haɗi haka aka musu ko wannan shine Allah yake ba mu labari a dunkula anan ba fa da ba in ka koma wasu turorin zaka ga ƙarin bayani amma nan a dunkula ka cewa wa qauma nuhin min kabulu haka da mutanen annabi nuhu su ma mun halaka su min kabulu gabanin adawa gabanin samudawa gabanin mutanen annabi ludu gabanin mutanen annabi ibrahim dukkan su sai aka jinkirta kisar anan alhali shine manzo na farko mutanen suka fara mai tawaye kuma suka fara halakawa aka yi ruwan tufana. kuma ruwa ne ya tashi ya fara kukuga inda ba a tsammani kun sai sai shi ita ma tana da tsawo ya yi shekara ɗari da hamsin yana ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma ya ta fama da jama'arsa bayar da bai ba karshe dai da izgilanci iri-iri Allah subhanahu wa ta'ala ya roƙi Allah cewa Allah ya halaka wannan mutane rabbi la tazar ala al-ardi min al-ardi rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yajidu illa fajiran kafara saboda Allah ya amsa Allah ya amsa ya ce to je ka kera jirgi ya kera jirgi na masu suke ta masa ingilanci yaya kuma yau kuma wa'azin yaki annabta ta ki kuma an koma kafinta ai mai izgilanci je je fi kashi ma a ciki ne dai yana ta hakuri bawan Allah annabin Allah manzon Allah ana nan da aka gama komai shikenan a cikin wurin da ake tuya wurin da wuta take nan ruwan ya fara tsugowa a fara tannur tannur ne kaskon tuya inda ce ga wuta sai kuma ruwa fito a ciki don Amina mutane ko Allah ruwan daban yake wannan ba ruwa ne wanda ake kashe wuta da shi ba ruwa ne kila kamar yau ka ce fetur kaga fetur kana sa mai wuta ai ruwa ne amma ne ke sai ci gaba da ci to haka ruwan sai fito daga nan kamar wasa ya fara ina ko buga ko ina ya shanye shanye shanye wancan bishiya ya shanye wancan gida ya shanye wancan dutse kansa shi bai imani da shi ba ya tafi ya fake jikin dutse ya ce zo nan ga mana cikin jirgi sai ina ai shi zai fake a can ashe yana cikin wanda suka fi imani ba shi kuma yayi addu'a Allah ya share duk la tazar alal ardi min al kafirin da yara duk gida kaka bashi. Allah ya amsa saboda haka gaba ɗaya ruwa da ya taho saman na ƙasa na kuɗugowa sama na zubowa na saman ya zo ya haɗe da na ƙasa ba inda ba ruwa a duniya sai wannan jirgin kaɗai abu da haka da haka su kuma aka share su gaba ɗaya kaka ba ka share su sai wanda suka ciki suka yi imani su masu su suka fita kuma daga nan aka fara dawowa yadda Allah ya so to shine nan a dunkule shi yasa sai aka gaya maka anan ko aka ce wa qauma nuhin min qabl su kan mutane annabi nuhu an halaka su tun sun gama waɗanda aka ambata maka innahum kanu qauman fasiqin su kan sun kasance mutane fasikai Kalma fasikanci a me take nufi ai kafirina kafirai ne ba fasikai ne na fasikanci wanda za a ce musulunci ba fasikai ne saboda aikin da suka yi na kafirci ne bautar gumaka abin da suka yi kenan shi yasa ainihin aka ainihin wato halaka su suma malam ya ce wa huwa sababu ihlakihim wannan fasikancin kafircin shine sababin halaka su walamma taqaddama min al-amsalati wal qisasi aqaba hadi izhari ayatin ala tsayan da wannan kisu suka gabata sai kuma za a biyo da wasu bayanin suma na ayyana narko da Allah zai mabayi wanda suka kiran gaskiya sai mu basu sai darasin mu na gobe abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan ne kuskure daga shaidan ne Allah ya gafarta Allah ya mana tarayya alada